Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta ce ambaliyar ruwa da ya auku a jihar Benue ya yi sanadin rasa ɗimbin dukiya yayin da al'umma da dama suka ƙaurace wa mahallansu. Daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa injiniya Mustapha Inusa mai hajja ya shaida mun cewa ƙananan hukumomi goma sha biyu ne bala'in ambaliyar ruwan ya shafa a jihar ta Benue. Lallai an yi ambaliyar ruwa mai tada hankali gagaruma a jihar Benue. da kaina na ga inda gwamnatin jihar Benue ta samar dan waɗanda abin ya shafa ta saka tagayyara da samu matsuguni na tabbatar musu a matsayin gwamnati a jagorancin shugaba Muhammadu Buhari kan cewa za ta taimaka musu daidai gwargwado don a rage musu a halin kaka na kayan da suka shiga. Kun iya tantance mutane ko a rasa rai mutane nawa suka rasu? Eh a halin yanzu ba a rasa rai ba dai an rasa dukiya mai dimbin yawa. Amma kun iya tantance ko adadin dukiyar da aka rasa? Ana kan tantancewa wuraren da yawa lokal gamban kimanin goma sha ɗaya ne ko sha biyu. To wani tallafi gwamnatin tarayya ta bada? To a kayayyaki da yawa kamar yadda na gaya miki tallafin farko ya kunshi kayayyaki na sawa kayayyaki na abinci kayayyaki na kamar mosquito da katifu wanda za su mutane za su samu Air Force tana shirin mobilizing medical team wato ƙwararrun um, ma'aikatan lafiya da magungunuka don su a ɓangaren uh, gwamnatin tarayya da kawo ɗauki irin nasu. Daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa kenan injiniya Mustapha Inusa mai hajja. Na kuma zanta da Mr. Nat Apir wanda lamarin ya shafa ya shaida min cewa suna buƙatar taimako na gaggawa. Ko ina Makodi ruwan ta wuce drainages gutters ko ina ta shiga muna gidaje har ni ma da ina abin nan da ina da poultry farm wallahi dukkan su sun mutu domin ruwa ta shiga ciki ko ina da ina so da muna magana yanzu wallahi mutane ba su da gurin da za su je gidajen su na ruwa gashi nan yara da na da malaria da na fita daga adi campaign yanzu wayansu suna da dysentery kuma muna tsoro kai kolera ya zo shiga ciki kuma ya zama wani abun nan abu. Daga jihar Nasarawa makwabciyar jihar Benue kuwa daraktan gudanarwa hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Usman Ahmad ya ce ambaliyar ruwa ta lalata gonaki da dama a wasu sassan jihar. Akwai waɗansu wurare kamar waje a ƙasan Awai a Kogesu inda suke shinkafa ambaliya ya ana kiran wurin kogi sannan kuma wuraren can wajen Nasarawa Toto inda wajen Odege eh, magaji da sauran ƙauyukan su wani ɗazuma ya kira ne ya ce sun samu ambaliyar ruwa gonakin sosai. Muna bin garuka da ƙauyuka lungu-lungu sako-sako domin wayar da mutane kai saboda wannan matsalar na bala'in ambaliyar ruwa da ke mun yana ganin cewa yana nan tafi ko kuma ya fara a ƙasa ɗin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.